dai na kokonto ka saye shi ka dinga juyanka ka sa su amfanin jirgin oyin da folita. ka saya daidai da karfin ka ka sa kuma akwai lita muna da diram diram duka ka sa su inji karfin inji Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna nufin murna ko kuma muna muku maraba da zuwa hedikwatar rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara a inda za mu muku karin bayani akan kokarin da hukumar 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara cp kolo yusuf ke yi wajen kakkaɓe ayyukan ta'addanci da kuma kama mayagun mutane da suke gudanar da ayyukan ta'addanci a wannan jiha ta zamfara na ɗaya za mu fara da wata nasara da rundunar ta sani a bangaren yankin ƙananan hukumomin buko anka da kuma gumi inda jami'anmu da aka tura a wannan yanki suke aikin gudanar da kakkaɓe waɗannan miyagun mutane suka samu rahoto na sirri cewa akwai wasu daga cikin 'yan ta'addan nan wanda suke ƙarƙashin jagorancin wani kagarumin dan ta'adda ɓarawo a can dabar shi da ke cikin daji suke yin tsare-tsare domin kai hare-hare a ƙauyuka na waɗannan ƙananan hukumomi guda uku domin su yi aikin ta'addanci wanda suka saba yi su kashe mutane su kuma yi garkuwa da mutane domin kuɗin fansa da lokacin da jami'an suka samu wannan bayani na sirri su kuma suka shirya tsaf suka fuskanci wannan wuri suka tunkari wannan wuri kuma lokacin da waɗannan 'yan ta'adda suka hango ko kuma suka fahimci cewa jami'anmu suna zuwa daidai wannan wuri shi ne suka ainihi tunkare su ta hanyar harbe-harbe wanda kuma waɗannan jami'an namu suka yi ta maza suka tunkari waɗannan 'yan ta'adda to kuma nan ne Allah ya ba gaskiya nasara akan ƙarya domin Allah ya ba mu nasara sun samu sun kori waɗannan 'yan ta'adda ta hanyar fin ƙarfinsu kuma a kan wannan dalili ne suka bar waɗannan bindigogin nasu guda guda akwai dai yake ah, 47 ga tanan guda biyu sannan akwai wadda ake cewa locally fabricated gold ita kuma ba ak-47 ba ne amma tana amfani da harsasai na irin wannan so an samu ainihi waɗannan makaman ne a kusa da wannan wurin da aka yi ba ta kashi da waɗannan 'yan ta'adda sannan kun ga magazines su kuma ga sunan guda biyar ne guda shidda ga sunan guda shida su kuma su ne aka samu waɗannan harsashen da su a cikin waɗannan makasin su sannan da dai sauran abubuwan sunan na layoyi da wuƙaƙe da aka samu a wannan wuri to kuma muna kyautata zaton waɗannan 'yan ta'addan gudun da suka yi muna kyauta zaton wasu su sun rasa rayukansu kuma muna kyautata zaton waɗansu su sun gudu da miyagun raununuka dangane da wannan bata ah, kashin da aka yi saboda haka muna amfani da wannan dama mu ci gaba da neman goyon ba da haɗin kai na jami'an ko kuma al'ummomi zuwa gare mu jami'an tsaro domin mu samu gudanar da ayyukan mu cikin nasara wato shi wannan bayanin da aka samu nasiri da a ce waɗanda suka ba da wannan bayanan nasiri da a ce sun ɓoye abinsu so da ba a san irin ta'addancin da zai faru ba ga su waɗannan 'yan ta'addan da suka shirya kai harari so amma saboda sun yi ƙoƙari sun yi sauri sun ba da wannan bayanan nasiri a wurin jami'anmu shi yasa jami'anmu suka samu ah, ainihi ah, damar da za su shirya kuma su tunkari waɗannan mutane su alhamdulillah uh, mun samu nasara uh, kuma da fatan Allah zai ci gaba da bamu nasara bayan shi akwai wani wanda aka kama wanda su aikin su shi ne su tura mutane ma'ana yan uwansu da suke gudanar da wannan miyagun ayyukan tare su tura su zuwa bankuna da sauran cibiyoyin da ake hada-hadar kuɗi sai su tsaya idan suka buga wani ya ɗauko kuɗi masu yawa to sai su bi shi tabbatar da cewa wannan kuɗin an karɓe su ta kowace hanya su ga a wannan yanayi shi mai wannan kuɗin in ma har kai sai ya rasa ran shi za su amshi waɗannan kuɗin to tun da aikin su ne suna yi sannan yadda za ku fahimci ƙwarewa ta su waɗannan miyagun mutane shi ya faɗa da bakin shi ya ce kamin su yi wannan abu a jihar zamfara to suna zuwa a jihar borno suna zuwa a jihar bauchi suna zuwa a jihar sokoto suna zuwa a jihar kebbi kuma dukkanin wannan wuraren da suke zuwa ba wani abu ke kai su ba face irin wannan abin da suka yi a nan gusau shi ne suke yi a waɗancan jihohi kuma shi da kanshi ya faɗa cewa ma a jihar borno sun yi wannan abin ma an taɓa kama su so kun ga idan har za ka yi a wata jiha a kama ka kuma ka dawo ka ci gaba da yi ina ganin cewa wannan ta riga ta zama sana'a gare su gare ta suke ci gare su ta suke sha gare ta suke wata karya ba su da wata sana'a sai wannan so shi yasa kuma ba za su iya barin ta ba to amma dai alhamdulillah rundunar 'yan sanda tare da haɗin gwiwa da ainihi situation control da ke cikin ah, government house sun taimaka sosai wajen samar da muhimman bayanai wanda ya taimaka su kansu eh, jami'an 'yan sanda suka yi amfani da wannan bayanin na sirri suka tafi kuma suka kama wannan mutum wanda wannan dan uwan nashi wanda ya ce mu abdu shi ya riga kamin ma a zo shi ya riga ya kama shi shi ya riga ya gudu kuma ga yadda muka fahimta shi abdul ya ya san da cewa an kama wannan dan uwan nashi don haka ya ɓuya ya gudu amma duk da haka rundunar 'yan sanda na nan na aiki tana neman bayanan sirri a kan shi amma insha Allah shi ma za a kama shi don an kama shi ne a cikin wata mota kirar masandi wadda ya ce tashi ci to amma ko ita rundunar 'yan sanda ba ta da tabbas akan halaccin kuma ana nan ana gudanar da bincike akan wannan motar da ya ce ya sau a jihar kaduna saboda haka rundunar 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin shi kwamishinan 'yan sanda cp kolo yusuf tana amfani da wannan dama ta shawarci jama'a cewa to mutane su yi hattara irin waɗannan miyagun mutane suna nan a ko'ina mutane su yi hattara su kula duk inda za su yi wata hudu ta kuɗi su san da cewa domin yagun mutane suna nan tare da su suna kallon dukkan hudu da suke saboda haka su yi hattara in za a yi wata hudu ta kuɗi sannan idan an ga ijiyar da ba a yadda da ita ba a yi ƙoƙari a kawo rahoto wa jami'an 'yan sanda domin a ɗauki matakai waɗanda ya kamata su waɗannan dai su ne kuɗin da aka samu daga gare shi kuma ainihi su ne kudin da ainihi suka yi amfani an suka sata a cikin wannan motar domin ita wannan motar sun yi amfani da wannan karfen da kuke gani mun gani wannan karfen ne suka yi amfani da shi aka ainihi fasa wannan motar da karfi aka buɗe kuma aka ɗauki waɗannan kuɗaɗen kuma bayan wannan kudaden akwai laptop da shi wannan bawan Allah sannan akwai ID card na wurin da yake aiki ah, saboda haka kes ana na ana bincike kuma da an kare za a gudanar da su a gaban kuliya domin su ainihi girbi abin da suka shuka ah, muna fatan Allah zai ci gaba da taimaka mana kan aikin ta'addanci da kuma 'yan ta'adda a jihar zamfara da najeriya ga baki daya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aiki sai